Bismillahi muna fara karatu da suna Allah Ar-Rahmani mai kyauta a duniya Ar-Rahim mai jin kan mu'minai a lahira. Wa sallallahu Allah ya daɗin tsira ala sayyidina bisa shugaban Muhammadu annabi Muhammad wa alihi da iyalan shi wa sallama amin da shi. Kaifa kala an biya u, ya sama amma da walad ha u. Lami sawu ka fi ulaka wa qad hala sanan min kadunahum wa sana'u inna ma masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u anta misbahu kulli fadlin fama duru, illa an ikal adwa'u laka zatul ulumi min alimil gaibi wa min hali Adamal asma'u lam tazal fi dama'ir al kauni tukhtaru lakal ummahatu wal aba'u Kaifa, ta yaya al'anbiya'u (annabawa) tarka za ta hau yaka irin hauhawarka. kaga in ka lura yanzu ga karatun da muka yi na yanzu mm. kaga al'anbiya mutada mm. kaga kaifa labari kaga shi kenan ya a ya sama wadda ma ɗawala da hasama wata sama ba ta gasar tsawo da ita mm. abinda malam ke nufi ya annabin da wani annabi baya gasar daraja da shi mm. lami sawuka su mm. annabawa ba su daidai da kai ba fi wulakar a wajen ɗaukakarka wa kad haƙiƙa a sanan minka Haskenka wa sana'u da ɗaukakarka hala ya tsare dunahum tsakaninka da su. Mm. Inna ma masalu sifatika iyaka suna ba da sifar ne linnasu ga mutane mm. kama kaman yanda a alma'u ruwa mm. masalan nujuma ya misalta taurari. Ruwa yana ƙasa, taurari suna sama. Amma yanzu idan dare irin farkon shigar daren nan ko in ana farin wata mm. idan ka je ka iske ruwa inda yake kwance ba a riga an tare shi ba a yin ka kalli ruwan za ka riga kallon taurarin a cikin ruwan mm. to kamar haka annabawa suke da annabi muhammad mm. yadda ka san sama da ƙasa suna ƙasan shi amma kuma duk wanda zai zo sai yi ma mutanen shi bishara cewa akwai annabin ƙarshe na nan zuwa sunan shi ahmadu ah. in ya zo ku imani da shi to ka kama haka ne anta misbahu kulli fadlin mm. kai ne hasken kai ne fitilar dukkan daraja mm. al'adwa'u haskake haskake fama tasduru ba ta haskaka illa an bau'ika sai da haskenka mm. laka zatul ulumi kana da haƙiƙanin ilimi min alimil gaibi na ilimin da yake fake shine gaiba al'asma'u li adama sunayen da aka sanar da annabi adamu wanda allah ke cewa adama وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإن سونا من suna daga cikin ilmoman da aka sanar da annabi saboda da ba a sanar da shi ba ba gashi mu ma yanzu har mun iya karantawa ba kaga da ai labarin gaibu ne kuma gashi an sanar da shi da ba a sanar da shi ba mu ma da ba mu sani ba lam tazal annabi baka gushe ba to ku taro lakal ummahata ana zaba maka iyaye mata mm. wal aba'u da iyaye maza fi zama mm. iril kauna a cikin boyayyen halitta mm. ma mazat fataratun mina rusuli fataratun mina rusuli kamfan manzanni shine fatara ma mazat bata gushe ba illa sai dai al'anbiya wa annabawa hmm. basharar kauma mu mutanen ta bishara hmm. bika da kai ka kamar a bayanan da muka yi nan da farko hmm. da annabin da ya zo sai ya yi wa mutanen shi bishara cewa akwai annabin ƙarshen zamani yana nan zuwa sunan shi ahmadu idan ya zo ku imani da shi bikal تتباهى بك bikal وتثم ba'da ha بعدها Al usuru Zamanona. Mm. ta tabaha tana mm. alfahari mm. bika da kai aliya a wata sumu bikal aliya'u sama tana ɗaukaka da kai ba da ha aliya'u da wata saman kuma bayanta wa ba badalil wujudi minka karimun min kiramin min karimin hukura kurama'u Karimu mai girma Mm. min karimin daga mai girma wanda mm. a ba uku iyayen shi kurama udun masu girma ne mm. bada ya bayyana lilwuju daga halitta min ka kai ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nasabun dangane ne ta hasibul ula wanda kake zaton ɗaukaka bihulahu da ɗaukakar shi wanda aljauza'u tauraron da ake ce ma jauza'u kalla da rataya mata nujuma ha taurarinta habbaza habbaza mm. habba ya soyu mm. za wannan mm. me shi yake da sudadin kullum shugabanci wafa fakharin da daraja wanda an taliyati matu kai ne zababban azurfa fi an taliyati matu kai ne azurfa al'asma'u zababbiya fi a cikin wannan kullum shugabancin da daraja نعم والحمد لله